iya kuke wani kallon mutane ne wadda ke faji yi da ana tare to kamar dai da kuka sani suna na yakubu Alja. wannan shirin naku da kuke kallo wato shi nake so ni kenan allah wallahi yanzu muna nan muna filin ɗaukar shi saboda haka an ba daɗewa ba zai fara zuwa muku abin da nake so in faɗa muku shine kamar yadda muka ɗan kwana biyu mu kawo muku wannan shirin namu ba to yanzu muna nan muna tsaifewa za mu kawo muku shi kawai ku jira yana zuwa danna mana subscribe ku danna alama ƙaraurawa shine muna ɗorawa za ku gani Allah har kuma manta ku danna mana like in ba haka ba Yakubu Aljan ina nan kai bayan wannan kuma sharing zuwa ga masoya domin kuma su kalla idan kuma kuka yi, Yakubu Aljan ina nan na